To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan ma wasu haro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Abdulsamad yana gaya wa abokinsa Abdullahi cewa gwamma mai aure mu aje irin mu a duniya kafin mu tafi. Idan muka bar iri ko guda ɗaya ne ba za a manta da mu ba a cikin dangi. Duk sanda aka ga ɗan za a ce ga ɗan wa ne ko ga 'yar wa ne kuma idan ka tafi ka bar baya duk sanda ɗan ya tuna da mahaifinsa zai masa addu'a muka ji abdullahi ya yi murmushi ya ce ai dama tun da kana so ba irin misalin da ba za ka kawo ba abdulsamad ya dariya ya ce ba haka ba ne abdullahi ka san komai yana da lokaci yana da kyau idan mutum ya samu dama a kan abu to yi amfani da damarsa tun kafin damar tasa ta wuce to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ci gaba da cewa yanzu dai ina so ka sa mana ranar da za mu fara zuwa gidan sufari da zance abdullahi ya ce ni ka san ba zance nake zuwa ba ta yaya zan iya sa ranar da za mu je zance abdulsamad ya ce haka za ka sa mana rana ko mun rashin iyawarka abdullahi ya ce don me kake so ka haɗa ni da aiki akan abin da ban iya ba ya ce haka za ka daure ka koya ka san komai koya ake yi ya ce ba za ka takura ni ka sanya ni abin da ban yi niyya ba abdulsamad da ya ga alama abdullahi da gaske ki ba zai raka shi ban sai ya samu ya lallaba shi ya ce ya amince zai raka shi amma da sharaɗin idan ya raka shi sau ɗaya ba zai koma raka shi ba ya ce na amince tun za ka raka ni sau ɗayan ai na samu to yanzu sai ka sa mana ranar da za mu je ko ya ce a kai za ka sa lokaci duk sanda ka shirya sai ka yi min magana abdulsamad ya ce masa to to a can kuwa fatima tana gida ta hana kanta sukuni kullum hankalinta yana tashi bata san madafa ba wajen abdullahi ga shi ko ta bugo wayarsa sai dai mamaka mata bakar magana ya kashe waye shi Allah ya dora mata tsoronsa a cikin zuciyarta duk sanda za ta bugo masa waya gaban ta faduwa yake yi amma haka take yin ƙoƙari ta buga masa wayar a tsorace abu kamar wasa magana so da kauna ta kullu tsakanin abdulsamad da farida har iyayen abdulsamad sun je wajen iyayen farida sun yi tambaya za su kawo dukiya aure an amince su kawo hakika farida tana matukar burge abdullahi saboda tana da hankali da natsuwa hakika da fatima haka take yadda yanayin farida yake zai amince ya aure ta sai dai ina sam iyayenta sun bata ta ba zai iya zama da shagubabbiya ba farida fatararsa yadda za ta bullo wannan lamarin gashi fatima ta tayar da hankalinta ita abdullahi kawai take so gashi shi abdullahi san baya ra'ayinta ita kaɗai take haukata shi ma abdulsamad yana yin iya bakin ƙoƙarinsa don ganin ya samu ya shigar da fatima wajen abdullahi to ana sauran kwanaki biyu a kai kuɗin zancen abdulsamad gidan su farida mahaifin abdulsamad ya tura shi gidansu abdullahi waje alhaji ahmad don ya zo ya sanar da shi za a kai kudin aurensa tare da shi abdulsamad ya faɗa wa alhaji ahmad roƙon da abban nasu ya turo shi alhaji ahmad ya farin ciki sosai ya ce allah ya sanya alheri gashi abdulsamad za ka riga abokinka aure to haka ake yi Hmm, maimakon ka ba shi shawara shi ma ya fitar da tasa budurwar ya aura a yi auren naku tare sai ka kyale shi ya ce wallahi abba ba irin shawarar da ban ba shi ba akan ya amince shi ma ya nemi wata a yi auren namu tare ya ki amincewa ya ce to wai abdullahi ma ya ce min ko budurwa bai da ita ya ce abba wallahi yana da wacce take son shi shine da yake amince mata da tuni komai ya daidaita yace saboda me yake amince matan yace wallahi abba kawai wani irin ra'ayi ya kafa wa kansa wai sai ya gama karatu sannan zai yi aure yace banda abun abdullahi aure yana hana karatu ai aure baya hana karatu yace ce ni ma hakan nake faɗa masa abba ya ce bari ya zo in yi masa nasiha kawai ya amince shi ma a je wajen iyayen yarinya a yi magana a gama komai abdulsamad ya ji daɗin abin da abban abdullahi ya faɗa ya ce kuma wallahi abba yarinya tana son shi sosai shi ne ya ƙi ba da goyon baya saboda ra'ayin da ya ɗora wa kansa ya ce shi kenan bari in kira shi yanzu yi masa nasiha alhaji ahmad ya kira abdullahi a waya yana bugawa ko ya daga kiran nasa alhaji ahmad ya ce abdullahi ka zo yanzu ina son ganin ka abdullahi ya ce to abba gani nan zuwa ba mintuna biyar abdullahi ya sallama falon abban nasa bayan sun amsa sallamar ya nemi waje ya zauna alhaji ahmad ya ce abdullahi yanzu abokinka abdulsamad ya zo min da wani labari mai daɗi na yi farin ciki sosai kai ma ya dace a ce ka fitar da matar da za ka aura zan so a yi aurenka kai da abokinka aure baya hana karatu ana iya yin auren a ci gaba da karatu zan yi matuƙar farin ciki idan ka fitar da mata aure a wannan lokaci na ji an ce akwai yarinyar da take son ka kai baka son ta to kai son ta ne baka yi ko yaya idan kuma kana ganin baka son ta kuma baka da wani zaɓin matar da kake so ni ina da wacce zan baka kawura akwai wata yarinya yar abokina sunanta siyama ka je ku daidaita ita yarinyar tana da hankali abdullahi yana jin abin da abban nasu ya ci gaban sa ya ba da ras sai juya ya kalli abdulsamad suna haɗa ido yi masa dariya ya kau da kansa Alhaji Ahmad ya ci gaba da cewa ina so ka je ka yi shawara kai da abokinka akan abin da kuka yanke. Ko yanzu ma kana da abin da zaka ce? Abdullahi ya girgiza kai. Ya ce shi tun tunda baka da abin cewa ni dai na fi son ka amince ka yi aurenka hakan ya fi dacewa hankali na zai fi kwanciya. Abdullahi ya ce to abba in Allah yadda zan kasance mai muku biyayya akan abin da kuka umarce ni. Alhaji Ahmad ya jinjina kai ya ce Allah ya maka albarka na baka kwana uku abinda kai yanke kana iya zuwa ka sanar da ni ya ce to abba suka yi masa sallama suka tashi suka tafi bayan sun koma ɗakin abdullahi ya kalli abdulsamad ya ce wallahi abdulsamad na san halinka kai ka ja min gashi kasa sa abba ya rikice wai nima sai na fitar da mata aure ya ce ni ina ruwana kar ka ɗauki na abba gani hakan ya fi dacewa tunda zan yi aure kai ma ya dace ka yi ko in ce mu yi tare ba in riga ka ba ya ce ina ka don kana so ka haɗa min ban wajen abba har da wani sanan masa da cewa wai ina da budurwar da take so na ni ba na son ta eh, ina nake da budurwar banda ƙarya irin taka ya ce oho dai abade ya ce in ma ba ka da shi zai maka budurwar tun da kai ka kasa nema da kanka ka ga ba sai ya nemo maka ba da kansa tun da hakan ka fi so abdullahi ya ja tsaki ya ce kai dai wallahi baka kyauta ba kawai ina zama na lafiya ka janyo min ruwa ni gaskiya ban da ra'ayin aure yanzu abdulsamad ya kwashe da dariyar mugunta ya ce oho dai ko ka yi ra'ayin ko kar ka yi shi abu yana da ra'ayin maka aure yanzu ya gaji da ganin ka gwauro abdullahi ya kula sosai shi ko abdulsamad ya dinga dariya haushi ya kama abdullahi ya ce masa idan ma ka yi hakan ne don in ce ina son fatima ba na son ta ba zan aure ta ba ya ce oho karka aure ta din an ce maka ba ta da wanda yake son ta ne ta ce tana son ka tana da mai sonta yaro haɗaɗɗe ya bi ka komai da za ka tsaya kana yi mata yanga don dai ka san shi so san bai da katanga balle ta ce za ta kare shi ka zuciyarta ta ji tana son wani amma banda haka ina yarinya yar gata mai kyau me za ta yi da kai kai da kake mugu ka faci zalinta hmm? maimakon ta ga bakinka kawai sai ta tsinci kanta cikin ƙaunarka wallahi da a ce da hali zan je in ba ta shawara ta daina son ka ta rabu da kai ka je ka auri wacce ka ga ya dace ka aura watakila ma abin mummuna zai hada ka da ita ka aura abdullahi ya ce haka kake yi mun fata to bakin ka ya sari ɗanyen kashi mai ɗoyi ko mummuna ce zan amince na aure ta ai ya fi na auri wacce ba ta da tarbiyya. kuma muni ai ba ita ta sawa kanta ba abdulsamad ya ce oho dai abdullahi ya masa shiru ya rabu da shi abdulsamad don ya ƙara kular da shi ya ce karfa ka manta magana abba kwana uku ya baka abdullahi ya kai masa duka ya kauce yana dariya ya ce masa allah sarki kalle ka ga ka yaro son ka ce son kowa kin wanda ya rasa wai ka kasa zaɓar budurwa da kanka sai dai a zaɓar maka amma wallahi ka kwafsa abdullahi masa banza to bayan kwana ɗaya abdulsamad da abdullahi sun tafi zance wajen farida suna tsaye a harabar gidansu farida suna hira farida ta kalli abdullahi ta ce masa abdullahi kai yaushe ne naka a wurin ko har yanzu da sauran lokaci abdullahi ya ce ai ni har yanzu lokacin aure na da saura lokacin ba yanzu ba farida ta ce ka fitar da budurwar da zaka aura ko har yanzu da sauran lokaci ya kalle ta ya ce ban fita ba ko za ki samun mun budurwa farida ta ce a'a ba zan samun maka ba in je in samun maka ka ce ba ta yi maka ba ya ce ha ba dai ba zan ce haka ba tunda zaɓin ki ne ta ce ra'ayinka daban ra'ayina daban kai ya fi dacewa ka nema da kanka sai ko abdulsamad ya ce rabu da shi farida abdullahi dan latsi ne an riga an yi masa mata a gida tare da shi za a yi auren mu sai ko farida ta zari ido da ta ji abin da abdulsamad ya faɗa ta san ƙawarta tana mutuwar son abdullahi yanzu idan ta samu labarin yana da matar da zai aura ai allah kaɗai ya san halin da za ta shiga abdulsamad ya kalli farida ya ce ya naga kin yi shiru ta ce ba komai abdullahi daman ka kama matarka a hannu shine kake latsa ni kake cewa in samar maka budurwa ya sunan matar taka kafin abdullahi ya magana abdulsamad ya yi ya ce mata sunanta kike son sani ta ce masa e ya ce to sunanta mummuna abdullahi ya harare shi abdulsamad ya dinga yi masa dariya farida ta ce da gaske abdullahi ya ce rabu da shi wasa yake yi ya ce da gaske ne don haka kika ji ko magana budurwar tasa baya yi farida ta ce na san wasa kake yi ya ce ƙarya zai miki kenan idan ba ki yadda ba gashi nan a gaban ki tambaye shi ki ji abdullahi dariya ya ce abdulsamad zan rama abinda kake mun ya fara isata ya ce ko me na yi maka kai kaja suna cikin magana sai ga fatima ta zo gidan su farida ta ci kwalliya sosai shadda ta sa yan rini da ganin shadda mai tsada ce sai kyalli shadda take yi dogon riga ce ta kafa ɗaurin ɗan kwali kamar gwagwaro Ɗaurin ya yi matukari mata kyau ya zauna a kan taraɗau jaka da takalminta kalar shaddar farida suna ganin ta ta kama murmushi ita ma murmushin ta yi ta karasu wajen da suke a tsaye farida ta ce ka ga uwar gida a gidan alhaji khalifa irin wannan shiga girman haka kamar a gidansa kike fatima ta harare ta abdulsamad ya ce mata barka da zuwa fatima ta zarabu ta kalle shi ta yi murmushi ta ce yaya abdulsamad ban san yau za ka zo ba ai da ban zo ba sai na bari sai gobe sannan na tau ya ce saboda me ta ce haka kawai kuna cikin hira ko zan katse muku abdulsamad ya ce ba komai ai mun daɗe da zuwa yanzu ma tafiya za mu yi ta gaida su cikin ladabi da biyayya kamar ba ita ce mara kunyan nan ba abdullahi dai yana ta mamaki a cikin ransa ya ce ashe tana da hankali san bai tunanin tana da hankali haka ba a cikin zuciyarsa yake faɗin wannan maganar san bai saki fuskarsa ba ko da ya ga fatima suka yi ta maganar su da abdulsamad abdullahi yana jin su yake saka musu baki fatima ta rasa dalili idan ta ga abdullahi gabanta sai ta faduwa yanzu ma daurewa kawai take yi take maganar amma kirjinta sai bugawa yake yi ta kasa jure tsayuwa a wajen ta ce da farida ni zan shiga cikin gida sai kin taho farida ta ce tsaya mana mu tafi tare ta ce a'a bani na shiga kawai kya taho ta kalli abdulsamad ta ce masa ka gaida gida ya ce mata to suka yi sallama ta shiga gidan su farida bayan shigar fatima cikin gidan Abdulsamar ya ce mu za mu wuce farida ta ce abdullahi ya ce farida sai gani na biyu Abdulsamar ya ce baki ce masa ya gaida mummuna ba farida ta yi dariya ta ce kai dai wallahi ka cika tsokana farida ta shiga gida to bayan shigar farida gida abdulsamad ya kalli abdullahi ya ga ya tafi can duniyar tunani ya dafa shi abdullahi ya kalle shi da sauri ya ce kai ko tunanin me kake yi haka yana ta magana baka ji ba abdullahi ya tsaki ya ce wallahi abubuwa sun yi min yawa samad ya ce masa ko dai tunanin mummunar kake yi abdullahi ya kai masa duka ya ce wallahi maganan nan ta fita a bakinka idan ba haka ba zan ɗauki mataki a kanka samad ya yi dariya ya ce haba abdullahi ka zauna ka yi nazari akan abin da abu ya ce maka haka kawai ga hanya mai sauki ka zauna kana wahalar da kanka ga shi har ka fara tunani haka kawai ka sawa kanka damuwa ka yi tunani mana abinda ba wata matsala ba ka zauna ka damu kanka abdullahi ya tsaki ya ce na rasa yadda zan bullo wannan lamarin ya ce ka daina cewa ka rasa yadda za ka bullo wa lamarin domin akwai hanyar da za ka bi ka gyara al'amuranka kai ne kake so ka sa kanka cikin matsala na baka shawara ka kiji ya kake so ne maka ba sai ka je kai ta yi ba abdullahi ya ce awo haka maza ka ce mu ya ce to kai ne abdullahi na baka shawara ka kiji ya kake so ne maka haka kawai ka kafa kanka abu sai ka ce ka'ida ce sai ka bi dokar da ka kafa wa kanka wannan ba hujja ba ce akan abin da za ka kafa wa kanka dole amma tun da ka fi son abu ya yi maka zaɓin mata aure da kansa shi shikenan sai ka tambayi abu ranar da zamu fara zuwa zance wajenta abdullahi ya ɗaga masa hannu ya ce ya isa haka ka rabu da ni kawai ko me ya faru da ni ai kai ka jawo min abu sama da ya murmushi ya ce abdullahi kenan wallahi ka cika taurin kai amma ba komai nan gaba za ka gano abin da nake hango maka masaro assalamu